Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio ish nun ne mace kuma na karshe a wannan rana ta Talata da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare. Daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na lafiya sai da kula bayan su kuma muna tafi da shirin nan na kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata uku ga watan mayu shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan shawal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 168 da suka gabata a rana irin ta yau mirza shirazi masanin adabi dan kasar iran ya rasu an haifi shirazi a garin shiraz da ke kudancin kasar ta iran ya fara karatu a gaban mahaifinsa sannan ya tafi birnin mashhad arewa maso gabacin kasar da ya karatunsa a gaban manyan malamai na addini na lokacin mirza shirazi ya kware matuka a cikin harsunan larabci da turancin ingilishi da farisanci ya kuma rubuta littattafai na adabi masu tarin yawa da sauran ilmomi daban-daban na addini kuma dukkanin littattafan nasa ya rubuta su ne a cikin tsarin baitukan waƙoƙi bayan rasuwarsa an tattara su baki ɗaya a cikin diwaninsa jimillar baitocin waƙa da suke cikin diwanin nasa sun kai baituka dubu goma sha bakwai da ƙarshe kuma ya rasu yana da shekaru 47 a duniya masu ko kusan cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta wata wato uku ga watan mayan shekara ta 1968 ɗaliban jami'a a ƙasar faransa suka fara wata zanga-zanga ta neman gwamnatin ƙasar da ta sake yin nazari a kan tsarin ilimi a ƙasar kasantuwar tsarin yana ba da mahimmanci ne kawai ga masu hannu da shuni da 'ya'yansu wajen samun ilimi mai zurfi yanda marasa galihu da 'ya'yansu kuma ba za su iya yin karatu mai zurfi a kasar ba bayan fara wannan zanga-zanga dai da 'yan kwanaki ma'aikata a kasar ta faransa suka bi sahun ɗaliban inda su ma suke neman a biya musu su bukatunsu ga bangaren gwamnatin musamman ma batun neman karin albashi da suke korafi kan karancinsa da ƙarshe dai zanga-zangar ta sami goyon bayan mafi yawan al'ummar kasar faransa kuma ta bulla zuwa wasu ƙasashen turai waɗanda suke fama da irin wannan matsala duk da irin matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na daƙile wannan zanga-zanga amma ala gwamnati ta amince da mafi yawa daga cikin bukatun ɗaliban kafin su dakatar da zanga-zangar tasu da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 29 suka gabata rana irin ta wata uku ga watan mayun shekara ta 1993 hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta bukaci babban zauren majalisar ɗinkin duniya a ranar 3 ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar 'yan jarida ta duniya da haka kuma majalisar ɗinkin duniya ta amince da wannan bukata da nufin bayar da dama da kuma 'yanci ga 'yan jarida a duk faɗin duniya kuma duk inda suke aiki domin gudanar da aikinsu na bayar da labarai da rahotanni akan abubuwa da suke faruwa a cikin 'yanci.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A ƙasar somaliya mayakan Ashababu sun kai hari a kan sansanin ƙungiyar tarayya Afirka. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce ana ci gaba da tattaunawar biyanna ta hanyar musayar rubutattun saƙonni. A Najeriya kuwa a yau ne babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ke fara gudanar da ziyara aiki ta yini biyu. yanzu kuma ga labaran da ke da ke a yau talata kungiyar 'yan ta'adda ta shabab ta somaliya ta kai wani hari a wani sansanin soja a somaliya inda aka jibge dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar afirka lamarin da ya sanadin asarar rayuka da dama wani kwamandan soja a yankin da ma wasu shaidun gani da ido sun shaidawa wa kamfanin dillancin labaran ap cewa mayakan ashabab dauke da muggan makamai sun kai hari a wani sansanin soji da ke somaliya inda dakarun wanzar da zaman lafiya na tare a afirka suke kwamandan sojin na somaliya muhammad ali ya ce 'yan ta'addan sun kai hari a sansanin sojin burundi wanda yake wajen selfa barab da sanyin safiyar yau talata kuma an gwabza kasamin fada da 'yan ta'addan lamarin da ya jawo asarar raika ga bangarorin biyu ya kara da cewa sun kaddamar da harin ne ta hanyar tayar da bam wanda aka dana a wata mota kafin a yi aron gama da su ƙungiyar ashabab da ta fitar da sanarwar da ke cewa ita ke da alhakin kai harin ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir Abdullahiyan ya tabbatar da cewa ana ci gaba da shawarar biyanna ta hanyar musayar sakonni rubutattu a tsakanin bangaren da ke halartar tattaunawar ya bayyana cewa ana ci gaba da wannan tattaunawa sabanin rahotannin da ke cewa an dakatar da ita inda bayyana cewa burin iran a wannan tattaunawa da shine samar da yarjejeniya mai karfi ko mai dorewa inda ya bayyana cewa sun yi kira ga bangaren amurka da su kasance masu kyakkyawar fahimta domin soke takunkuman da suka kakabawa kasar iran a bangare daban-daban kalaman ministan harkokin wajen kasar iran ɗin suna zuwa a daidai lokacin da ma'aikatar harkokin wajen kasar jamus sanar da cewa za a iya can mai yarjejeniya a birnin vienna ta farfado da shirin iran na nukiliya da kuma samar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin bangarorin biyu tare da janyewa iran takunkuman da aka kakaba mata to jama'a masu rikar sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a yau ne sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yake fara ziyara aiki ta kwanaki biyu a nigeria a yin ziyarar tasa da babban jami'in na majalisar ɗinkin duniya zai kai wata ziyara a jihar borno inda zai gana da gwamna baba gana zulum da kuma iyalan waɗanda rikicin boko haram ya ritsa da su kazalika sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya zai gana da shugabannin addinai da kuma ƙungiyoyin mata da matasa da kuma shugabannin kamfanoni masu zaman kansu ba ga waɗannan mutane kuma da zai gana da su zai gana da jami'an diplomasiya da ma waɗanda ke sansanin 'yan gudun hijira a cikin jihar ta borno antonio guterres dai zai kuma duba irin kalubale da ake fama da shi game da ɓangarorin tsaro a tarayyar najeriya kafin zuwan nasa najeriya dai sai da jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya kai makamancin wannan ziyara a wasu ƙasashen yammacin nahiyar afirka gwamnatin mulkin soja a bamako ta sha gargaɗin paris da cewa za ta iya kawo ƙarshen haɗin gwiwar soji ke tsakanin ƙasashen biyu a wani jawabi wanda ya yi a gidan talabijin ranar jiya litinin kanar abdullahi maiga ya bayyana matakin da cewa yanzu mali ta lura da cewa dangantaka tsakaninta da faransa tana ƙara taɓarɓarewa inda ya ba da misali da yadda sau da dama da karin faransa ke keta sararin samaniyar ƙasar ba tare da izini ba ya ci gaba da kawo wasu misalai da dama na abin da ya bayyana a matsayin keta hurumin kasar mali wanda sojan kasar faransa suka yi to jama'a masu rarrahe karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirye-shiryen inda zan fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba yin nazari akan muhimman abubuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai yada zango ne a ƙasar Sudan. Za kuwa mu bita ne akan faɗi tashin da ƙasar ta gani a sha'anin mulki. tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 da kuma juyin mulki na biyu da sojoji suka yi a shekara ta 2021 wanda ya sanadiyar raba hannun riga a tsakanin sojoji daga fararen hular da aka shigar da su a cikin gwamnati za kuma mu kawo muku shirin da cikin bangarori guda biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a ranar 25 ga watan Oktoba na shekara ta 2021, sojojin ƙasar Sudan a ƙarƙashin jagorancin janar Abdul Fattah al-Burhan suka yi juyin mulki karo na biyu. wanda ya sa suka kawar da duk wasu fararen hula da suke a cikin gwamnatin da suka kafa tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 a tashin farko sojojin sun kama firaminista abdullah hamduk wanda fara hula ne sai kuma wasu manyan jami'an gwamnati su biyar masu mukamai daban-daban lokacin da aka shiga watan nuwamba an kama wasu fararen hula ɗin da suka hada 'yan siyasa lauyoyi ma'aikata da kuma 'yan jarida sai shugabannin ƙungiyoyin da suke fafutuka domin ganin cewa an mayar da sojoji bariki nesa da mulki sannu a hankali sojojin suka ci gaba da kame mutane da dama wanda ta kai ga cewa wani wanda ya nuna kin amincewa da juyin mulkin da suka yi an kama shi an kuma tsare shi a wannan tsakani sai dai bayan gushewar lokaci an fara sakin wasu daga cikin farin hulan kama daga shi firaminista ɗin da wasu tsaffin jami'an gwamnati. shi dai firaminista da aka sake shi an kai shi gida ne aka yi masa ɗaurin talala sai dai an ci gaba da tsare shugabannin kungiyar nan ta izalatu tamkin da kuma ta halifu kowal hurriya wata gir daga cikinsu da akwai taha usman da babakar faisal da muhammad alfaqi ba a saki waɗannan mutanen ba sai a cikin watan afrilu na wannan shekara ta 2022 a cikin watan azumin ramadan kenan sai dai a tsawon lokacin da ake ci gaba da tsara waɗannan mutanen al'ummar ƙasar ta sudan sun ci gaba da fafutuka domin ganin cewa sun kawo ƙarshen mulkin soja baki ɗaya dama dai tun a shekara ta 2018 al'ummar ƙasar ta sudan suka kasance a fagen fafutuka sun kuma yi nasarar kawo ƙarshen gwamnatin umar hassan albashir sun kuma ci gaba da jajircewa domin ganin sojojin da suka kwace iko sun koma bariki abubuwa da dama sun faru a wannan tsakanin daga ciki har da kisan kiyashi da sojojin suka yi wa ɗaruruwan masu zanga-zanga da zaman dirshan a kan titunan birnin khartoum wanda ya ja mayar da martani mai tsanani daga ƙasashen duniya to saboda sojojin su kawar da abin da suka yi da kuma iya samun goyon baya daga ƙasashen turai da amurka sojojin sun ɗauki wasu matakai guda biyu waɗanda al'ummar ƙasar suke ganin cewa suna cin karo da manufofin ƙasar na farko shine buɗe alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da buɗe tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu wanda ake tsammanin cewa zai kai ga ƙulla alaƙar diflomasiyya a tsakaninsu kamar yadda wasu ƙasashen larabawan yankin tekun fasha irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain suka yi mataki na biyu da sojin suka ɗauka shine na biyan kuɗaɗe a matsayin diya ga waɗanda suka rasu a lokacin da alka'ida ƙarƙashin usama bin laden suka kai harin ta'addanci akan ofisoshin jakadancin amurka da ke kenya da kuma tanzania bisa cewa amurka ta shigar da sudan ɗin a ƙarƙashin sunayen ƙasashen da ke taimakawa ta'addanci saboda a lokacin usama bin laden yana waccan kasar a zaune miliyoyin daloli ne dai sudan din ta biya kasar amurka a matsayin diya da sumbar cewa za a cire sunanta daga cikin kasashe masu taimakawa ta'addanci waɗannan matakan a wajen al'ummar sudan ba su ne abin nema a wajensu ba abin da suke nema shine kafa tsarin hukunci da gwamnati mai inganci a cikin gida wacce za ta kula da bukatun 'yan ƙasa to abin da ya faru a wannan tsakanin shine sai sojojin suka yi wa mulkin nasu na soja kwaskwarima da suka shigar da wasu fuskoki na fararen hula a ciki daga cikinsu da akwai shi abdullah hamduk wanda ya zama firaminista shi dai hamduk ya kasance ƙwararren matsayin tattalin arziki wanda ya samu saɓani da gwamnatin umar hassan albashir a lokacin mulkinsa saboda haka ya bar sudan ma bayan saɓanin da suka samu sojojin sun dawo da shi gida kuma suka ba shi mukamin firaminista to sai dai bayan gushewar shekara ɗaya zuwa biyu farin hular ƙasar da suke cikin gwamnati da kuma ita kanta al'umma ƙasar sun fahimci cewa akalar tafiyar da mulki kacokau a hannun soja take faran hulan nan ba komai ba ne illa an sa su a cikin gwamnati domin kwalliya don haka suka tsananta neman a ɗora ƙasa a kan turbar demokuraɗiyya da a kan ta ne suke fafutuka saboda rayuwarsu ta da kullum ta inganta lokacin da aka isa wannan wurin sojojin sun yanke hukuncin yin wani jin mulkin da shi ne ya kawo ƙarshen tarayyar da suke yi da fararen hula abdulhamid iwad wanda marubuci ne a cibiyar labaru ta africa press ya yi wani bayani da yake cewa in dalilan da sojojin ƙasar ta sudan suka kafa na kawar da fararen hula daga cikinsu a tare da suke a gwamnati da akwai cewa fararen hulan sun kasa wajen ɗura tattalin arzikin ƙasar turbar da ta dace hakanan kuma gajiyawa a fagen tabbatar da tsaro da siyasa bugu da ƙari janar burhan ya zargi faran hular, da yi wa juyin juya halin al'umma ƙasar fashi da kuma ƙwace dalili na biyu sojojin suka kafa na ƙwace mulki shine cewa sun yi alkawari za su shimfiɗa adalci ta hanyar shigar da ƙwararru a cikin gwamnati sai dai bayan gushewar rabin shekara daga wancan juyin mulkin babu ɗaya daga cikin alkawarin da sojojin suka yi suka cika muhimmi daga cikinsu shine na batun kafa gwamnati ta ƙwararru wanda shine lokaci mafi tsawo da aka ɗauka a tsawon tarihin sudan ba tare da gwamnati ba tsawon wannan watannin abinda sojojin suka yi shine kafa majalisar shugabanci da sake naɗa janar burhan a matsayin shugabanta sai kuma naɗa shugaban rundunar soja ta musamman muhammad hamdan duklo a matsayin mataimakinsa bugu da ƙari masu juyin mulkin sun kuma kasa wajen kyautata rayuwar tattalin arziki ta mutanen sudan wacce ɗaya ce daga cikin dalilan da ya sa ma suka yi juyin juhali kamar yadda shi ma suka yi alkawari cewa za su yi hakanan kuma matsalolin tsaro a halin yanzu sun ma ƙara tsanani inda kwanaki kaɗan da suka gabata aka sami wani fada mai tsanani a tsakanin larabawa da al'ummun yankin darfur wanda ya ci ɗaruruwan rayuka da yin ta'annaci ga dukiya mai yawa to yanzu bayan da aka saki dukkanin mutanen da aka kama fararen hula da suke rike da mukami cikin gwamnatin yanzu abin da ake magana a kai shine ko a yanzu ko kuma nan gaba zai yiwu a sake dawo da wannan tarayya take tsakanin sojojin sudan ɗin da kuma fararen hula domin ci gaba da tafiyar da sha'anin mulki kuma zuwa yaushe ne ma sojojin za su yi ban kwana da mulki baki ɗaya domin su koma bariki to wannan su ne wasu daga cikin abubuwan da za mu yi magana a kansu a fitowa ta gaba da dar ubangiji to kafin wannan lokacin muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio to sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin ji mu shirin daga inda muka tsaya. kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare Masu mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a wannan shiri na musamman a dalilin babbar sallah ko in ce sararlayya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran da Hausa TV muke isar da saƙon taya murna ga dukkan al'ummar musulmin duniya. Da hakan ne kuma zan koma gefe guda dan kuwa tuni masu sauraron mu sun kimsa malami na farko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh BOH Hausa jamhuriyar musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar afirka ina mika ma dukkan daukacin musulmin duniya barka da sallah ina roƙon gafara da kowa ina fatan kowa yayi sallah lafiya musamman shugaban wannan shiri Hassan Barka da yan uwan shi abokan arziki yan uwar shi abokan aiki ina kowa fatan alheri ina gaida kowa da kowa Allah ubangiji ya gwada mana baɗi lafiya cikin ƙoshin lafiya Allah ubangiji ya karbi ibadunmu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Afirka wasu. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Iran zan yi amfani da wannan dama domin ma yan uwa barka da sallah da farko dai ina gaida Hassan barka ina mai barka da sallah Alhaji Abubakar mai littafai a dogon masallaci Agadez ina mai barka da sallah Abdulhaji Ladi mai sai da littafai a kasuwar gabas ina mai barka da sallah ina gaida shi tutayar a nan a gadas ina gaida alkasum baba liman ahar a nan a gadas ina gaida alkasum a nan a gadas ina gaida ilyas prezi a nan a gadas ina gaida shugaba iliya mai kanti a garkin daura ina gaida sanusi madattai a birnin yamai ina gaida isufa madattai a birnin yamai ina gaida tasi unguwar tudu a damagaran ina gaida abdurrahman abdo ina gaida tsoho mai albarka a birnin yamai ina ina gaida dukkan masu saurare ina musu barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a wannan majuma ta mu wadda take ta gidan rediyon BOH Hausa ina mana fatan alkhairi barkan mu da shan ruwa lafiya ina muku kowa da kowa fatan alkhairi abokanan mu kamar su eh, mutanen da magaran kamar su mutanen Kankero kamar mutanen Kano da mutanen Borno da mutanen Injamena Chad wannan kasa da muke tare da wanda suke a Saudiya yanzu da wanda kuma suke nan Iran ina mana fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana mana kuma Allah ya karbi mu Allah ya maimaita mana ta badin badin badin badada mai magana shugaban ƙungiyar association mai lau abban jima'a ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci ne ƙasar yaran mai albarka mai magana Mansur Ali na sa da kebe ga tarayyar Najeriya. Ina son kuma ne dama in bayyana gaishe gaishe na na barka da zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Tashin kwanan ina gabatar mai ina da mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka baya da haka kuma ya gai da babban aboki na haɗa mai kwamfuta mai ma ɗashe mai tida mai ma zai rubala kowa sabuwa birnin Kebbi. ɗan galadima birnin kebe kuma sani a shawara mai goro abu mai kara nasiru uban shahada goslo birnin kebe bayan haka ina gaida tsoho mai albarka a niyame bayan haka ina gaida isu bararaka bayan haka kuma ina gaida isu maɗattai bayan haka kuma ina gaida firezi na ra'ayin zuci a garin agaras bayan haka kuma ina gaida adilawal kwani bayan haka ina gaida gaba ɗaya 'yan uwa musulmi ina musu barka da sallah na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mansur aliyu nasara birnin kebir daga tarayyar najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida radio Iran mai magana Hassan lagi Omar daga birnin da magaram na Jamhuriyar Niger. Ina so ku bani dama zan nika sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amana arziki. Da farko ina gaida Usain Alhaji Omar wanda yake nan Jamhuriyar Niger. Ina gaida Kaduri da ga dan wuranin Warji wanda yake tarayyar Najeriya. Ina gaida Musa Hadaran Asuba. Ina gaida Musi Miji Soja mai tare da kasahu wanda yake bakin likitan dutse da dukkanin masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ya kuta shi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin garam na jamhuriyar nijar salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana na alhaji abdu agada sanija to da waga dama da cewa mu ta mu isa da sako na gaisuwa na barka da sallah ina ga da jagoran shirin namu mamma san barka ina mai barka da sallah ina miji soja mai adaidaita sahu barka da sallah ina ma buka roga roga ga sabon gaisuwa na barka da sallah ina ga wa isu madattai sabon gaisuwa na barka da sallah ina ma tahir m tahir kano najeriya barka da sallah ga sabon gaisuwa ta na barka da sallah zuwa ga dan bare bari wanda yake madan daga ina ma mamman biniya yakubu awashi na agwa mai fati barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar musulmi ina ma kowa da kowa fatan alkhairi da barka da sallah da fatan kowa ya yi sallah lafiya idi mubarak ina ma kowa yanzu ta ban girma ina kowa barka da wannan lokaci mai dimbin albarka da ya ubangiji Allah maimaita mana ina gaida shugaban guruf mamman barka alherin Allah ya kai da ya isar ma da kai da iyalinka gabaki daya ma'aikatan gidan radio mai albarka radio iran kowa da kowa ina muku fatan alkhairi da ku da masu sauraron ku na fadin duniya baki ɗin musulmi jinjina ta musamman zuwa gare ka abokina na kaina ina ma fatan alkhairi da fatan kana cikin ƙoshin lafiya alherin allah ya kai isar ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo BOH Hausa dubun gaisuwa da fatan alfa. Mai magana Samariya Haruna Idris daga ƙasar Libya birnin Tripoli. Ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki Allah ya karba mana. Ina gaida Ibrahim Haruna wanda yake ƙasar Kamaru. Ina gaida Maman Gambo wanda yake gidan radio Taketa. Ina gaida yan group da yan fada na jihar da magaram gabaki daya. Ina gaida maman maryam fada gidan kitso take ta ina gaida idi rogo na hawa da hawa wanda yake bilma garin dawa mati dan kole wanda yake bilma garin dawa wanda yake kasar libya a yanzu birnin tokoli ina gaida habu gwamso raba idi aminu ofisa dubun gaisuwa da fatan alheri naku samariya haruna idris daga kasar libya na gode Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Tahiran Jamfuran Musulunci mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa Lawai ce ɗaya mazaunin ƙasar Afirkwas. Ina mukowa fatan alhairi ina gaida babban yayana Malam Nasiru Isa a ƙasar Afirkwas ina gaida yayana Muhammadu Bakan Mota ƙasar Senegal ina gaida garan ɗina Abuta Muhammadu da ke ƙasar Cote d'Ivoire ina gaida ƙanina Rabu'u da ke ƙasar Cote d'Ivoire ina gaida yayana umaru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida ibrahim nomo da ke kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa da ke kasar burkina faso ina gaida abokina abbas da ke kasar togole ina gaida abokina harashi da ke kasar burkina faso da abokina salu abu da ke kasar senegal ina gaida abokina abdullahi isa da ke kasar gambia ina gaida abokina na Lawali Ibrahim da ke jamfura Nijar gida mai magana Sa'adu Isa jamfura Nijar jihar Tawala wake diya mazauni kasar Afirkos. Tamarilla da kuma wani ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. to yanzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula lafiya sai da kula jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin radio hausa voh da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka a kwana a tashi da gashi allah ya kawo mu karshen watan azumin ramadana wanda tanadi kame baki daga ci da sha na wasu sa'o'i a cikin yini har na tsawon kwanaki ashirin da tara ko talatin wanda dai idan azumin ya kammala za a koma cin abinci ba tare da kaidi ba kan hakan ne yau za mu ji ta bakin masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda mutum ya kamata ya yi mu'amalarsa da abinci ko abubuwan sha bayan azumin da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin to marilla a kwana a tashi da gashi Allah ya kawo mu karshen watan azumin Ramadana wanda tanadi kame baki daga ci da sha na wasu sa'o'i a cikin yini har na tsawon kwanaki 29 ko 30 wanda dai idan azumin ya kammala za a koma cin abinci ba tare da kaidi ba kan hakan ne yau za mu ji ta bakin masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda mutum ya kamata ya yi mu'amalar sa da abinci ko abubuwan sha bayan azumin kuma dangane da hakan yau ma mun sake gayyato mana da Dr. Abubakar Sadiq Isa na asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda na fara da tambayarsa kan yadda mutum zai yi kasancewar ciki ya saba da zama da yunwa na tsawon lokaci wato lokacin azumi wanda mutum ya yi kwana 29 ko 30 yadda zai ya kasance baya cin abinci da rana yanayin yadda yake cin abincin nasa ya canza to ya kamata idan kuma aka buɗe baki wato sallah ta zo mutum ya san dabarar da zai yi domin ya ci abinci kar mutum ya ce tun da dama ta samu yanzu baki ya buɗe zai yi tallafta kowane irin abinci mai nauyi kuma da yawa to idan mutum ya haka zai iya samun matsaloli da dama to abin da ya dace shine cewa saboda cikin nan ya saba da zama haka da yunwa da kushirwa to in za a ci sai a fara cin abu mara nauyi sannan kuma a fara ci kaɗan kaɗan kada ya zamana a ce za a ɗauki abu mai nauyi da yawa kuma a lafta a wannan cikin to kaɗan kaɗan wato mutum zai iya samun kamar ko a cikin irin abincin da muka saba su yar shinkafa hakan nan ko taliya da kuma kayan marmari wato musamman su lemo su ayaba da nau'i nau'i irin su irin su dai daban-daban to abin da za a yi shine cewa mutum ya taɓa kaɗan ya bari ya bar zuwa anjima kuma sai dan kara kaɗan da haka da haka dai ya rika ɗaukewa kanshi yunwa da ƙashirwa amma ba wai tashi guda a ce za a ci da yawa ba. To dukta kamar menene mahimmancin hakan ga kiwon lafiyar mutum bayan tsawon lokaci na azumi? Ko da ba wani lokacin bayan an gama azumi ba, dama shi dan adam in dai aka ce ya manyanta to dole ne zai gujewa abincin da yake da yawan zafi da yawan maiko to saboda matsalolin da sukan iya jawowa wanda ya shafi kamar ciwon sukari ko kuma ciwon da zai iya jawo hauhawar jini ko ciwon zuciya. To balantana ma musamman yanzu mutum lokacin da ya azumin nan in dai ya rage yawan yadda yake cin abinci lokacin azumin nan to jikin shi ya samu lafiya sosai saboda jikin ya huta da yawan sarrafa abinci a wannan lokaci to kaga mutum da ya samu wannan hutu ya kamata ya sauka wa shi abubuwa da suke da kitse sosai da yawan zaƙi sosai domin mutum ya zo ya ɗan saba da wannan hutun in aka ce za a lafta yakan iya jawo matsala kuma yadda za a koma cikin wannan yanayi na cututtuka. da likita bokan turai a da niya sosai na ce a da likita bokan turai a da niyya sosai turukta ya batun cewa azumi kan iya ma taimakawa mai shan taba sigari ya rabu da ita kwata-kwata a kwarai da gaske wato idan mutum ya daure ma ya yi bai sha ba gabaki daya wannan yana taimaka an Allah ya da wani sai ga gai dalilin azumi ya bar ta gaba daya to kuma wani in ya rage din to wannan shine masomin ya kudura wa kansa cewa yana kokari ne ya rabu da ita ta ba gari din to in ka ga mutum ya rage da azumi ya zo ya daure wa zuciyar shi ko bayan azumin ma sai a hankali kuma ya rage har ma ta fita a kan shi in Allah ya da ya rabu da ita to kaga ya rabu da hatsarin kamuwa da irin su ciwon huhu da sauran cututtuka wanda ita ta taba sigari take iya jawowa. Dakta duk da cewa a baya mun yi bayani kan azumin inda muka taɓo cewa yana da amfani ga lafiyar ɗan adam an ce ma yana rage wasu larurori kamar tara kitse da teɓa da dai sauransu. wace shawara ce za a baiwa jama'a don kada a koma gidan shiya bayan kammala azumin na ramadana wato amfanin azumi yana da dama a jikin ɗan adam saboda na farko dai mutum zai rage yawan abincin da yake ci to kuma za ka ga mafi akasari lokacin azumi saboda marmari da mutum yake ciki idan ya sha ruwa kullum yana kokarin ya yi amfani da kayan itace kayan marmari kamar su lemo su gwanda su ayaba su abarba to waɗannan ma amfani da su yana da amfani matuƙa wajen gyara jikin ɗan adam da rage mashi yawan matsaloli to tunda an saba da irin wannan kaga cututtuka kamar ciwon sigari ɗin, ko kuma wannan ciwon zuciya ko cututtuka da dama da mummunan ƙiba take kawowa duk za su yi sauki a wannan yanayi to kaga mutumin da ya samu wannan dama idan yana son ya raba kan shi da waɗannan cututtuka saboda haka dole ne ya yi taka tsantsan da komawa gidan jiya wato lokacin da mutum zai talabta yawan abinci a cikin shi sannan kuma ba watakila ma baya kiyayewa kaya masu kitse da yawa da zaki da dama a mutum ya koma gare su to saboda haka kaga amfanin da aka samu cikin azumin nan sai kuma yanzu ya wargaje idan mutum ya koma ga waɗannan abubuwan amma idan ya guje su musamman ma tun da jikin ya zo ya saba da ba ruwan shi da yawan abincin da yawa to sai mutum ya bi da jikinsa a hankali a kan wannan tafarki sannan musamman in yana motsa jiki to kaga ya raba kan shi da hatsarin shiga cikin waɗannan cututtuka ko kuma in yana da su abin zai rika mishi sauki yawowa masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Sadiq Isa na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bi salam a huta lafiya. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mai sama Allah ya taimake su. to yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stan na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla laidan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kissar manzon Allah Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa sallam inda muka bayyana yadda za a iya gano labarai ko kissoshi da ake danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ba gaskiya ba ta hanyar sanya alkur'ani mai girma a matsayin mizanin wajen gano labaran gaskiya da kuma kuma wannan shine mataki na farko sannan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda muka amince da ingancin su su ma muna ɗaukan su a matsayin mizani na gano gaskiya da karya a cikin abubuwan da ake dangantawa gare shi mun kuma ba da misalai dangane da kowanne daga cikin wa'annan mizanai guda biyu to a yau za mu bayyana ƙa'ida ta uku wacce ita ce wato lafafiyan hankali hankali shine mutum duk wanda bai da hankali to Allah ta'ala ya ɗauke masa dukkanin takalifi takalifi da ke kansa hankali shine ake hukuntawa a ranar kiyama a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an ɗauke alƙalami kan mutane uku mai barci sai har ya farka ƙaramin yaro sai har ya yi mafarki da kuma mahaukaci har sai ya warke. wannan yana nuna mana cewa hankali a addinin musulunci shine ginshiki wajen kawo wajibi wajen tabbatar da shari'a har ila yau an karɓo hadisi daga ma'asumai kamar yadda ya zo cikin usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na goma inda hadisin yake cewa allah ya halicci hankali sai ya ce masa gabato sai ya gabato sai ya ce masa tafi sai ya tafi sannan ya ce ban taɓa halittan abin halitta wanda ya fi ka daraja ba saboda kai nake ba da lada saboda kai nake azabtarwa wannan hadisin yana nuna mana cewa allah ta'ala yana ba da lada da zunubi ne bisa hankali da mutum yake da shi a lokacin da ya rasa hankalinsa to takalifi duk sun sauka a kansa wannan ka'idar ta lafiyayyen hankali ita ce hankali yana iya riskar abubuwa da dama a cikin al'amura da suka dace da wanda ba su dace ba duk da cewa hankalin yana da iyaka Allah ta'ala ya kallafa masu hankali ne bato bin shari'arsa don haka ne hankali yake taka rawa na a zo a gani wajen gano abin da ya kasance gaskiya da kuma wanda ba gaskiya ba daga cikin abubuwan da ake danganta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran bayan Allah a cikin isoshinsa da ake karantawa a cikin littattafai don haka a duk lokacin da aka faɗi wani abu a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda lafiyayyen hankali bai amince da shi ba to za a iya yin watsi da shi abubuwa da dama sun zo cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kafin alkur'ani mai girma ya yi maganarsa hankali yana iya riskarsa daga cikinsu dai akwai wasu hadisai da suke magana kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya ba tare da ya tara alkur'ani mai girba a wuri guda ba ya bar su a kirazon sahabbansa sannan kan takaddu a jikin alluna da fatun da aka rubuta alkur'ani a kansu a bayansa ne sahabbansa suka tattara shi alhali hadisai da dama sun bayyana cewa wato jibril alaihissalam yakan zo wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bijiro masa da alkur'ani mai girma a kowace shekara suna shekara ta ƙarshe kafin rasuwarsa ya zo ya bijiro masa da Alkur'ani har sau biyu kafin ya rasu sannan sau da dama ya faɗa wa sahabbansa kan cewa na bar muku alkur'ani da iyalan gidana a bayana musamman kamar yadda ya zo cikin hudu ta gadir inda ya yi bayani sosai dangane da alkur'ani mai girma kuma da iyalan gidansa masu tsarki amma sannan sai a ce ya bar duniya bai tara alkur'ani a wuri guda ba wannan hankali yana iya cewa idan har bai tara alkur'ani a waje guda ba kafin rasuwarsa to kamar bai kammala aikinsa ba wai ya zubilla ko kuma a ce ya bar duniya bai bayyana waye zai gaje shi ba wato ya bar al'amari ga hannun sahabbai su zaɓi wanda suka ga dama a nan ma hankali na iya cewa ba zai taɓa zama gaskiya ba don a lokacin rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa idan zai fita daga Madina zai wakilta wani a matsayin wanda zai mai gurbinsa kafin ya dawo to ta yaya zai bar duniya bai naɗa wanda zai kula da al'ummarsa ba wannan hankali ba zai taɓa amincewa da hakan ba to da wannan muna iya cewa lafiyayyen hankali yana iya gano gaskiya ko rashin gaskiya a abubuwan da ake karantawa a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai shirinmu na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. rahmanir rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake leƙa muku don gano labarin da ya ja hankali a wannan makon da muke ciki a duniya sai kuma mu yi cikakken bayani a kansa da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To masu sauraro batun da ya fi ɗaukar hankali a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a ƙasashen duniya shine wato ranar Kudus ta duniya na wannan shekara ta 2022 don irin yawan mutane da kuma ƙasashen da aka gudanar da shirye-shirye na raya wannan ranar. Wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa an raya ranar Kudus ta duniya a ƙasashe kimanin 90 a duniya a bana. Da farko dai Imam Ruhullah Kumaini. wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ne a shekarar 1997 ya sanya ranar juma'a ta ƙarshe ta watan ramadan ta kuma kowace shekara ta zama ranar kudus ta duniya saboda farkar da musulmi da kuma duk wa'anda suke da tausayi a duniya kan irin matsalolin da al'ummar falasinu take fuskanta a mamayen da sojojin yahudawan isra'ila suka yi wa ƙasar fiye da shekaru 70 da suka gabata. imam khomeini kudisa sirruhu yana da wannan ra'ayin tun kafin a tilasta masa gudun hijira daga kasar a shekarar 1963 sannan jim kaɗan bayan nasarar junjiyar halin musulunci a nan ƙasar iran da kuma dawowarsa daga gudun hijira abu na farko da imam ya fara yi dangane da al'ummar falastinu shine ya kori jakadan haramcin ƙasar isra'ila a birnin tehran ya kuma kwace ofishin jakadancin haramcin ƙasar isra'ila ya mayar wa kungiyar Falasɗinu mafi girma wacce take gwagwarmaya da makamai wajen dawo da ƙasar Falasɗinu da aka mamaye wato kungiyar PLO. Banda haka Imam Khomeini Kudisa Sirruhu ya kafa dakarun kare juyin hali musulunci wanda ake kira IRGC sannan ya ware wata runduna daga cikinsu wacce ake kira rundunar Kudus tare da manufar taimakawa al'ummar Falasɗinu don ganin sun dawo da ƙasarsu daga mama da yahudawan sayoniya suka yi mata har ila yau imam khomeini kudisa sirru ya ci gaba da yin magana dangane da al'ummar falastinu da kuma wajibcin taimaka musu a tsawon shekaru goma sha biyar da ya yi gudun hijira a ƙasashen turkiya iraki da kuma faransa a ranar kudus ta bana dai bayan an yi ta fama da cutar covid-19 na tsawon shekaru biyu da suka gabata mutane sun fito kwansu da kwarkwatansu don halartar tarurruka da kuma jerin gwano a kan tituna a ƙasashe da dama inda cutar ta yi sauƙi sai kuma cewa ranar kudus ta duniya ta wannan shekarar ta zo ne a daidai lokacin da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a cikin ƙasar falastinu da aka mamaye wato ƙungiyoyin hamas da kuma Jihadin islami sun sami gagarumin ci gaba wajen ƙera makamai masu linzami wa'anda suka yi amfani da su kan yahudawan sahiyoniya a yakin da suka sanya wa suna saiful kudus a shekarar da ta gabata har ila yau dakarun izuddil kassam na kungiyar hamas ta nuna sabon jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa da suka kera a cikin gida mai suna jenin wanda kuma take shi amfani da shi don kai hare-hare kan yahudawan sayoni a duk wani yakin da zai iya sake barkewa a tsakanin su wani abin lura a nan shine wato ƙungiyoyin falastinawa masu jihadi da yahudawan sayoniya sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar iran ce ta hannun rundunar kudus da ƙawayenta a ƙasashen waje musamman ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon su suka samar da taimakon da ya kai ƙungiyoyin matsayin da suke da shi a halin yanzu na mallakar makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa musamman kuma a hannun shahid kasim suleimani shugaban rundunar kudus ƙarƙashin dakarun juyin halin musulunci na ƙasar iran wanda ya kai ga shahada a shekara ta 2020 a hannun sojojin amurka a wani bangaren kuma duk kokarin da haramci kasar isra'ila da ƙawayenta na ƙasashen turai da amurka da kuma su ƙasashen larabawa suke yi na sanya al'ummar musulmi da ƙasashen duniya su manta da matsalar al'ummar falastinu ba sa samun nasara banda haka ma masu goyon bayan al'ummar falastinu a gwagwarmayansu da yahudawan sayoniya sai ƙara haɓaka suke yi a shekara ta 2020 ne dai shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump ya shelanta birnin kudus a matsayin babban birnin gwamnatin haramta ƙasar isra'ila ya kuma mai da babban ofishin jakadancin ƙasar amurka zuwa birnin na kudus sannan ya yi watsi da dukkanin yarjejeniyoyin da gwamnatocin amurka na baya suka kulla da babban kungiyar falasɗinawa wata plo banda haka trump ya shawo kan wasu shugabannin kasashen larabawa wanda suka hada da hadaddiyar daula larabawa bahrain morocco da kuma sudan samar da dangantakar diplomasiyya da haramci kasar isra'ila a shekarar da ta gabata dangantaka wacce suke kira yarjejeniyar ibrahimiyya wanda ya sa wa'annan kasashe suka buɗe wa yahudawan isra'ila ƙofofin shiga ƙasashensu saudiya na daga cikin kasashen laraba wanda turawan suke zabarci don samar da cikakken hulɗar jakadanci da haramtaccen ƙasar isra'ila sai dai masana suna ganin duk da wannan kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba saboda al'ummun wa'annan ƙasashe gaba ɗayansu ba sa son hulɗa da haramci ƙasar isra'ila turawan ingila 'yan mulkin malaka ne da suka kafa harmci kasar isra'ila shekara 1948 bayan da ta yi wa ƙasar mulkin mallaka tun bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya a lokacin da dai suka kwaso yahudawan sahiyoniya mafi yawansu daga ƙasashen turai zuwa ƙasar falastinu da ta yi wa mulkin mallaka sannan bayan da ta ba wa ƙasar abin da ta kira 'yancin kai sai ta fice daga ƙasar a shekarar 1948 sannan ta miƙa wa yahudawan sahiyoniya dukkanin makamanta inda suka yi ta kisan kiyashi wa falasɗinawa a wurare daban-daban a ƙasar sannan suka kori da dama daga cikinsu daga ƙasar halin yanzu dai wato fiye da shekaru saba'in da suka gabata kenan da kafa harji kasar isra'ila miliyoyin falastinawa suna rayuwa ne a matsayin 'yan gudun hijira a kasashen larabawa wanda suka hada da masar jordan syria da kuma lebanon banda haka sun shiga yaƙi da kasashen larabawa sau da dama amma mafi muninsu shine yaƙin shekarar bakwai. inda sojojin yahudawan sahiyoniya suka sami nasara a kan ƙasashen larabawa guda uku wato masar jordan da kuma syria inda a cikin kwanaki shida sojojin yahudawan suka sami nasara a kan wa'annan ƙasashe saboda goyon bayan da take samu daga ƙasashen amurka da kuma turai har ila yau a lokacin ne yahudawan suka mamaye gabashin birnin kudus da yankunan yamma da kogin jordan inda falasɗinawa suka fi yawa a cikin ƙasar a shekarar 982 ma sojojin yahudawan isra'ila sun shiga kasar lebanon da nufin korar kungiyar falastinawa mafi girma wacce take samun mafaka a ƙasar ta lebanon don tilasta mata barin kasar sannan a lokacin ne ariel sharon babban kwamandan sojojin yahudawan da suka shiga kasar ta lebanon tare da taimakon 'yan kanzaginsu a kasar ta lebanon suka yi wa falastinawa 'yan gudun hijira kimani dubu uku kisan kiyashi a sansanonin sabra da shatila da ke kasar lebanon a kasashen waje kuma jami'an leƙen asirin haramci kasar isra'ila wato mossad sun kashe shugabannin falastinawa da dama a kasashen ingila jamus lebanon da kuma wasu sauran kasashen turai tare da taimakon wa'annan kasashen idan muka koma kan irin nasarorin da falastinawa musamman wa'anda suke cikin kasar suka fara samu kan yahudan isra'ila kuma za mu ga cewa a karon farko mutanen zirin gaza su ne suka fara korar yahudawa daga yankin wanda ya hada da birnin gaza da kuma wasu sansanonin 'yan gudun hijira na falasɗinawa a yankin wato a shekara ta 2005 a nan ne falasɗinawa suka fara samun iko da kansu tun bayan mamayar shekara 1948 sai kuma sulhun oslo wacce aka kulla da babban kungiyar falasɗinawa ta plo a shekara 1995 wannan ya ba wa wasu shugabannin falasɗinawa musamman shugaban ƙungiyar plo na lokacin wato yasar arfad ya dawo cikin ƙasar falasɗinu da aka mamaye wato a garin ramallah inda yake iko da wasu yankuna a yamma da kogin jordan amma ƙarƙashin kula na yahudawan isra'ila ikon da aka bawa arfad da na je kana yi ka ne kawai don a lokacin da saɓani ya shiga tsakaninsa da gwamnatin harfikar isra'ila ta yi masa daurin talala a cikin gidansa sannan a cikin zance mafi inganci sun ba shi guba ya ci a abincinsa da ƙarshe ya rasu a shekara ta 2004 sai kuma a shekara ta 2021 a lokacin da yahudawan sayoniya suka ƙuduri aniyar kwace gidajen wasu falasinawa a unguwar sheikh jarrah na birnin kudus don tsugunar da yahudawan da suka shigo da su da kasashen waje yaƙi ya barke tsakanin gwamnatin harbin ƙasar isra'ila da kuma dakaru masu gwagwarmaya a yankin gaza wa'anda suka hada da ƙungiyar hamas da kuma jihadin islami inda a karon farko falasinawa suka yi amfani da ɗaruruwa ko kuma dubban makamai masu linzami kan manya-manyan biranen haramci ƙasar isra'ila wanda ya tilastawa yahudawan amincewa da tsagaita buɗe wa juna wuta bayan kwanaki goma sha ɗaya kuma ga dukkanin alamu yaƙi tsakanin falasɗinawa musamman yankin gaza da kuma harci ƙasar isra'ila nan gaba zai kawo sauyi babba a rikicin al'ummar falasɗin da kuma yahudawan sahiyoniya sannan idan muka yi magana kan yankunan ƙasashen larabawa da harjin ƙasar isra'ila take mamaye da su kuma a halin yanzu dai sun hada da yankunan tuddan golan na kasar syria wanda ta kwace a yakin kwanaki shida wata shekara 1967 sai kuma mazar e shiba na kasar lebanon wanda ta mamaye shekara 1982 kafin haka dai tana mame da dukkanin kudancin kasar lebanon ne amma kungiyar hezbollah ta kasar ta sami nasarar korar sojojin isra'ila daga kasar a shekara ta dubu biyu miladiya in banda wannan bangaren na mazara shib'a wacce take mamaye da shi har yanzu masu sauraro saboda ƙuraren lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da wannan zamu kai gari sai Allah ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin kushin lafiya